tulu ya fashe. Tulu ya fashe? Ya sai ma ina gurin. Tulu ya fashe? Zo, zo, zo, zo na ce zo, zo, ɗauko tulun ki aje shi ana. Ɗauko, ko aje. Zo mana. Zo, aje. Aina kika ilmin, aina, dakan surfe za ki yi da jiki ko kuwa ki kwashe wannan in kin kwashe Gadawa. dawa tsora kuma ki ban min kofa a buɗe zan tafi karɓa kuɗin sa ranan nan ki yi ki surfe ki baza min ki janyo min kofar gidan tsora ki tafi yawon gada na gaya miki gashi ki juye a ciki ki dora ki bar shi kuma ki fita wasa ki bar min gidan a buɗe kaji su ci dabbobi su zo su ci zuwa gida duka ake sani ba a sani sarki yi kullum sai na yi sarki in ba ba ka bari na za da ke ba a sani sarki a gida sai daka ku yan ne ba a sa aiki a gida yanzu ma na gama tankare turo zai la alaihi faka munafukan banza munafukan ina sallah duk jawabin da kuke ina ji uwar gilibi bin siya ta shiga da hanya gidan ta shige ma ki ta maza ku ɗauki hanya A ba za ku tafi ba ina aka fito gulman makota ina za a gulman makota me aka siyar gurma ta sauke a wara ki je ki ɗauka in kin gama yawon ɗiban zancen yawon firirita gulmammiya abin da kike kenan dama in kika je gidan mutane jawabi kike musu gaya musu kike dalla dalla ana mai da yanda aka yi to tashi tashi tashi tashi dauki dauki dauki maza dauki tukunya ki je ki sa sanwa gulmammiya munafuka dama in kika samu kuɗi zance kin saki tsinke zance kamar rediyo ra ra ra ra ra ra ra yayi tashi ki je ki daura jiki sai kuma kina zaune duk ta bude ki da gari a jiki maza ki je ki daura jiki munafuka za ki haɗu da ni za ki haɗu da ni yanzu kika ga damar dawowa? Eh? Me kika tsaya yi a hanya? Yanzu kullum ina ike ki sai kin tsaya wasa a hanya? So kike ki janyo man zagi yarinyar nan gurin mutane? A ce bana kula da ke? Eh? Saboda dai ɗan kishi ya rukon mai hakuri? Duk yadda aka kai ga kyautata muku sai kun ba mutum kunya? Ki ta ko kallo na ki ta kallo na kamar ba kuwa. To tashi ki je ki ƙaro ruwan. sai kin ci karanda yunwa ke ji na sani don ko karya baki ba ki ci karanda tukunna sannan kya samu abin da zaki ci da zaki hakuri na ce ni ni kike gaya wa da zan yi hakuri ina faɗa kina mayar man au hai kin girma kin isa to ke hakuri ya kama ke zan ba hakuri ki tashi ki je ki ɗauki tulu ki je ki ƙaro min ruwa ki cika min randa tukunna ɗauki nan tulu ki tafi ki je ki ɗauki ki ci abincin ki kin ga malam ya da zai kawo ki kayan kuma a gashi kin ci kwalliya yake ko za mu je sunan gidan gwaggo kin ji ko a zan je da ke mana zai hana ga cikin yi kwalliya juma'a ki kiran waccan uwar gandalin nan ki ta kawo ruwa ta kawo ruwa in dora sanwa ni in wa alaikum salam Yaya? Kin dawo? Sai yanzu kika da mai kika tsaya yi ne a hanya? Magana nake kin min tsuru-tsuru ko? To ki tashi yanzu yanzu nan ba zama zaki ba. Ki yi shara ki yi wanke-wanke suna zan tafi. Ban miki gidan ki je ki ɗauko nuka ki tankaɗe min. Kin ji abin da nake gaya miki? Na yunwa ne. Yunwa ke ji? Da safe baki sha koko ba? to yaushe garin ya waye adda za ki ci abinci yanzu so biyu to ba za ki ci ba uwar kawazucin tsiya kuma wallahi tallahi na gaya miki tsoron malam ya dawo garin nan ki gaya mai ki ci a nemi ki wani abu idan kika gaya mai kika ce wallahi ki nemi ki wani abu ko ina azabtar da ke kin gani kin ga duk girman nan na sai na zaune wallahi kuma ba makocin da ya sani bari ya zo ya ci ci ya taki zan miki irin abin ran nan kin tuna kin tuna karo na da ke ta tashi ki tafi ba ba za ta ci ba ki ci in kin gama ki watsa a kaji ba za ta ci tashi ki ganin kin su cewa wai yi shara ki ɗauko wannan ki yi da jiki san sha'anin da fatoci mai ketawa ne haka ne ta zama sai a shekara guda ba a ai ni ke ka gani makota kowa ya zo gauruwa kaza da kaza in ce tafiyar ai tafi da in zauna ni da kai muna runguma hannu ka ta hmm, ce yaushe za mu tsaya ni da kai mu zauna a gida hannu rabba na adina ba wani labari wanda hmm. dai da aka je din da miyan mu ma ai ta canja ga miya ma kowa ya san an canja makota ma sun dan lallasa alhamdulillah mm. sai dai kuma daman ke dan wannan kajin da zaben da ake ci shi yasa ba ke so a shigo miki da abokiyar zama a a a wallahi ni ko yanzu ma wallahi tallahi kace kula zan ce in dai amarya ce ka aure a a to me ya rage malam sai na ci na rage za ta ci gaskiya ni ce kwarin gida hmm. Adidi? Adidi? Ina sakina ne ni tun da na zo ban Ina jin tana ɗakin Murtala. Bata da bata da mi. Sakina tana ɗaki ba wai saba ne kika kashe Ka ni ban ganta. Sakina. Sakina. kina nan kina jin jikin kina jin jikin ki kenan ya jikin kina ne ne tun ka da duk kina ba komai ko ko in bayan na ta tara ne ta fada mana kamar ya kamar ya zaka ce tara ne ta fada wannan ta yi kiba kenan wannan mutum ta suna guda ka bar min amana guda ka tara ko ya kushi ko cizo ba inda aka ya kushi duk kokarin da nake mareki ba komai bane gata ne kin ji ko ba ko me kike so su kina idan na koma ki faɗa mana kullum cewa kike in babanki ya dawo zai so miki abu ki faɗa eh ta mata sa kwanaki sai sai da ita ake so miki ko na didi ki kai rago rago za a yi wani kiwon rago a gida kiwon rago ba sha'awa ta ce na baki wankin gulando? To, ga su nan. Wan... Nan wankakkiya ce? Me me na rantsuwa? Me kai ki na rantsuwa? Ce miki ne ki rantse? Ido ai zai nuna min to wannan kayan ba su fita ba. Wayannan ma ba su fita ba. Wannan ma bai fita ba. Ina da sabulu kina da hannun wanki. ki dirje min kaya su fita tas haka na ce miki ba ce miki ne ki tsaya kina shafa wanki ba kamar na baki wankin ciwo in yawo ne gida gida gida gida kwararo kwararo kin ya shiga kin ya tsallaka gidajen matan aure ya kanshin da huwa banyance iri-iri kin iya zama cikin matan aure ki tsugunna a yi da ke a gaya miki wannan a gaya miki wannan kin iya hadda a kwakwalwarki amma aikin gida ba mamora ba iya ba sai dai in na dafa ki gashi nan katuwar budurwa kamar ya kamata a ce yanzu kina gidan mijinki duk sa'o'in ki an kwashe su amma saboda tsananin bakin jini irin naki da suratul yusufa ma ta ki tafashe miki aji munafuka ki ta wani sun da kai sai ka ce mutuniyar arziki gulbatiya mahaifiyar sharan ma ki gama ki min sharan ga wanke wanke can a aji ki wanke ki cuɗe su ki zo ki dore ki ba zan yi ba. Kun ki kika fi ta gama. Ina Munafuka idan ba ta min aikin ba uban waye zai min uwar tsirfin tsiya da kini bibi. Kika zo kika tsugun na ruwai wai bari ki zo ki kama mata. Dan Allah gabara ki ban guri. Tsirfin tsiya. Dan ki tufin tsiya. Nukan da bai kai ya ka ba idan aikin ki ne na ce ki kai shi na kura kafin ki je ki da raina sai ya ɓaci sai na yi daren tuwo da daren girki. idan kina min wannan kirbibin wallahi ranki sai ya ɓaci na gaya ne ranki sai ya ɓaci ko kin ga Allah ya miki kira wahala eh kin ga Allah ya miki kira wahala ne uwar kirbibin ya hatsin da bai kai hatsi ba kafin in je in dawo ko dai ki bara a hanya ko ki tsaya yawon ɗaukar magana abinda kika iya kenan yawon ta bibi gaskiya ƙawata ina tausaya wa sakina halin da take ciki ai duk mai imani ya ga halin da sakina take ciki dole ya tausaya mata gaskiya ba ta yi sa'ar kishiyar uwa ba kin san dan adam akwai mantuwa ta manta da duk daren dadewa za ta mutu kamar yadda mahaifiyar sakina ta mutu ita ma za ta mutu kuma sai Allah ya yi mata hisabi akan amanar da aka bata ai ita ganin haka ta manta amma mu je zuwa a duniya marna ce mabuga na lahira gaskiya ne dan adam ya gama dukkan abin da zai Allah yana madakata yana jiransa mu dai addu'a mu Allah ya ganar da ita ta daina yin abin da take yi to amin barin tashi in je in ɗebo ruwa a rafi ni ma ai ba na zan yi hakuri kin ji kake yar uwa ta ce ba na jin daɗin abin da ina take miki lafiya <laughs> wallahi ni babu komai a zuciya ne mori ki daga hankalinki akan wannan abu kai ina uwata ce haka ne ka. amma ni amma kin san abin ne ai da takura ke ke ganin haka ni ko a wuri na ganin ke ba takura ba ce yara ne saboda bai kamata a ce an saki mutum saka kawai haka nan ba duk abin da take ma ai tana yi ne dan in gyara tunda kin ga a matsayin mahaifiyar ki a zuciya na haka na dauke da kuma ki a matsayin ki na yar uwata to menene kuma na daga ki? ina ne ba ki hakuri jan Allah dan girma Allah ki cire wannan abu a zuciyarki ki dauka da ni da ke da ɗaya ka mutu ki da yanku kuma ki dauka ina a matsayin mahaifiya da kuma a matsayin mahaifiyarki ba wani abu a zuciyarki na ji kin ce haka shi nan ba san wannan maganin ki kai ki kalmar ki ba shi kin ce haka nake so ki gane gurin garayen nan fa ba wani nisa bane ba nan nan ne hayin tudu hmm? kuma ke da ke to wannan magana tun da kika ji mun ce za mu je gurin garayen nan fa ya haɗu ba ma ke kaɗai ba hadda ƴaƴan mai gari za su je su haya haɗa ɗin garin nan mu ne fa mu ne na wannan dan dan tani mai garaya shi zai zo mu je a dan abin nan da Allah ke kuma kina ran Allah wallahi tallahi ba zai yo Allah la ke kuma ana so a jiki a garin nan kina to wannan ya tilma an je an dawo shi ne dan Allah dan annabi ki maka na'am

yake zai mutuncin ki to gaskiya ne da kuma sake tsayawa da su kin ji ina ji na mu je kawai Nadiri Nadiyo me to kuma ya muna magana da ki tafi ai na ga ma tun da wannan tun da wannan mai zuban kwakwa ta ba ya magana ba kai nake ga maka da wallahi tallahi sai ne mata rashin mutunci ni hmm? an gama da komai ai ka bari kawai bari kawai ka da za a yi mu tafi kawai

wallahi ina ba ha ilaha illan uwa gulai uwan munafici har akwai wani saurayin da bai dace da mace ba har akwai to wanne ne ya dace da ita gaya min gaya min uwar tsirfa uwar kilibibi uwar damba uwar haɗin faɗa guntsu a guntsu kunsun wesu yan sarki motsi toyi Har akwai namijin da bai dace da mace ba banza shashasha ke kuma ki zauna ta zuga ki ta miki hudu batsiya a ce ana son ki ki ce wai wani wai ta ce wai kar ki kula su wai mazan banza ne shawaran me shawaran me ta baki tabbai ki nake banza shashasha wannan har shawara ce in dai da 'ya'yan canji ai shi kenan ai duk lalacewa namiji in dai yana da canji magana ta ƙare tarere sa aiki a karɓe shi hannu bibi a sa shi a ƙuryar ɗaki a adana munafuka saboda Allah ya baki farin jini sha sha sha ta ga ana kula ki ke yanzu ga shekaru sun tafi tun muna gara alƙalami na lissafi tafiya ta tafi gashi nan kwanaki da shekaru sun tafi bula haddin ba iyaka har yanzu Allah bai yanke miki ba ba mishin shi ni ba malashi ba matayi to da me kika yi Oh! mata sannun ku sannu na gajiya da Allah taimako nake nema mota ce ta min zafi a nan take son ku dan taimaka min da Allah na kamar ruwa ne ku kaɗe saboda haka ba zan iya ba yar uwata musulmi ne faɗan uwanki kuma bako ne ni yanzu na shigo garin gidan mu ma jira na suke gaskiya ba zai baka wannan nan sani ga dokoki zaki iya taimaka miki ma na gode kin kyauta wala ya sunan ki da Allah eh sakina mm. wato motar ta ce wallahi ruwan zafi take ya haƙuri sai na ɗan wani zuba a kai abin ya ɗan sauƙi tukuna sai in zuba sai ki je ki ƙaro wani sakina eh. To um, ki nuna min gurin ɗebo ruwan mana in kai ki. Kai. Yan uwana na jira na har ni in sauri yanzu in diba in bi su kasaman nesa. Ke ma a nan garin kike? Eh. A nan garin kike? To in na kai cika ɗebo ruwan can ga daga nan sai in kai ki gidan ah. ko kuma mu ban motar ta sanyi daga nan mu ah. To na gode sai zan nemi ni gidan nan <laughs> eh. Eh? ko? Eh? rikakkiyar kubewa. Sannu kubewa, kin dawo? Kin gama yawon tabi ɗiɗin? Kusufa kusufa lungu lungu shago shago? Tun karfe nawa na ake ki je ki ɗebo ruwa? Ba sallah azhar ba ta la'asar? Kin gama? Kin gama yawon zaga su shagunan maza? Na taho ne ne da kawaye na mun ɗebo ruwan shine sai muka ga wani mai mota motan ya tsaya. Mai mota? In eh, ruwa ya ce zai zuba a mota sai ce mutum ya kawo shi da ruwa sai su ba shi. Ya tsada ke siya miki me? Kika ba shi ruwa. To aikin agaji na sai kenan. Ke kika ruwan kika ba shi. Duk garin nan babu wanda zai taimake shi da ruwa sai ke. Ke kaɗai ya gani. To daga mota kuma sai ina ko shiga. Ki gaya min gaskiya. Wallahi ba Gashi na ji kina warin maza. Ki ce ba inda kuka je. La ilaha illallah Muhammadu ki ce shi kenan kin tashi daga kwaila an kawo miki da budurci aikin isa a isa zan zo yanzu yanzu na shiga sai in caji zan gani tashi mu je daki ai tashi zaki mu shiga daga ciki a'a in tashi mu shiga daki shiga mu ai ban san kin rika ba kin isa ba kin kasaita kin rika rikakkiyar kubewa rika rika kike ji Salamu alaikum. Amin alaikum. Salamu alaikum. Ah, la la la la la la. Ale. Abu Amadu. Ga kinan dai gawa ta kira ni kullum sai wurin ga mu maji an ce kallan kallan an kaɗa mata karuwa kuma nan sai ganki lafiya. <laughs> Wace ce gawa ta kira ni kuma? ya shekara goma? Ko? Eh, ai za a daura mana aure a jirgin sama ma za a daura mana aure. ina ro Roma za a. <laughs> Kace bari in ki zo kwana bakwai a cikin wannan ɗakin naki sai dai Allah raba mu lafiya kai. Kai. Allah sarki san da zuwa. Ya gidan ko lafiya kalau. Ya ya hanya. Hanya na shanye. A'a ikon Allah. Zan iya kwana ku a wannan tsofaffin ɗakunan na. Zai ka gama wannan ma ka gama kofan ma ya taggade. Ai Allah ne i kawo kama. Shigo ciki shigo ciki. A zo a tiskana. hawa ta lafiya aka jiya kuma muka da ke za mu haɗu a dandali ba ki zo. Ke dai bar wallahi na yi niyya zuwa ne sai ni ba ku. Gaskiya ne ki ce mutumin ne ya zo. Wallahi. Amma kuma aka ki zuwa da shi dandalin mu gan shi. An ki waye ni shi zan je da sauri na akwatin mu. Haba kawata. <laughs> Ba ke yadda da kanki ba ki. Na yadda da kai na namiji yanzu tarere su fa ake yi. Allah ko? Allah kuwa. Kawata kenan. Gaskiya ne. Dan sai ki zamu talatin Ani ba ruwana da kai jiya muka yi zama da adan da ke zuwa. saboda abar san ki ta watan ki nake yawo kin san me ana ni zuwa me ana ka zuwa ba ce ta ake rukuku kuma sai ki zuwa aikin babu in zo gurin ki ni dai daga yau in dai muka ƙara alƙawari za mu haɗa dandali baka zo ba ruwa na da kai wallahi gida dai ina Mutuwarsa. kowa da saurayinta a dandali ni kadai ne ba saurayi yanzu rafi zan ɗebo ruwa amma saboda har bar san ki ki zuwa sai da dogon sannan kuma shi shi na shi kenan naji naji naji yanzu sai ki hau baya ki raka ni mu ko ko kuma ki biyo ni mu je da je ka ki hau ba hau ba ha ha ai da kaɗiban kara na gama ya na ɗebi kara ka yau mun ɗebi don dani da <laughs> na gama tara karan gona ce ka sha aiki a na sha aiki ai an yi tarin kara da yake kin san yanzu lokaci ne na kwashe kara ya mutan gida ya kallon dan kallon soyayyen nan yawa ko kefa <laughs> eh wani san da an fiye aikin ki ne ba a aikin kan mutum <laughs> ana yawan aike na mm. eh, ba ni ce babba ba a tuwa ita karama ce karama ce da aka duk inda zaki ne kike zuwa sannu yau wasanni ina yi ne bawa ina gajiya ya gida lafiya lau baba na kin yi ba ko kuma ta bar shi ko ɗan ruwan nan ba za ki kama ya sha ba tafi ki je ki kafa mai ruwa maza ki ɗauko a kofin nan mai mutala ina da ji ba gajiya ba titi titibi ne shi ne ɗan gidan ilu kware ko shi ne mai jaki ba ina gajiya ya gida ya babban na lafiya sannu sannu sannu oh. ashe kai kake son nata Allah sarki Allah mai iko ta nuna ma alamu tana so amma ka san abin aka ce gida bai kamata mu ba ku abu a ba ko ba gaskiya ba saboda yarinyar nan ni ce uwanta kuma ni nake da alhakin in sanar maka da kowane abu na gida ba a so a baka abu a rufe nan gaba a zo a ce ba a ji daɗi gaskiya yarinyar nan tana da nauyi eh ƙwarai darura kuwa shine kun sun wai su ce ai ban gane yaran nan ba ko eh. to mata maza ce ye mata ne mata maza tun tana karama Allah haka aka haife ta kaga makai ta nan zuwa asibitin birnin makai ta ne to san uba? babu hali shine ma kantoman nan laddin ya ce da za a sa hannu aka je gurin ta mai gari aka je can gurin shi kansa hakimin garin nan aka yi ta cuku-cuku Allah bai yi ai mata aikin ba muka je asibitin birni muka je can asibitin zaria aka ce larurar ta wancan asibitin to sai aka ce ba zai yiwu a yi mata aiki ba saboda ita ta fi ƙarfi a ɓangaren mu. Na me? Ba ba ba ba. A mazan. Ta fi ƙarfi a ɓangaren maza ma'ana halittar ta ga baki ɗaya ta maza ce. Maza. Kwarai da abokinka kake hira. Wannan duk soyayya da kai nisa da abokinka. Ita da abokina nake hira ban sani ba. Kwarai kuwa. Kwarai Kuma ka san babban matsala? Eh. Arjani ne ya aure ta. Arjani fa kika ce? Kwarai. tattaren duniya haniniya take ta doki kuma idan na tashi haka nake ganin siffar alfadari take koma alfadari fa take ce ƙwarai kuwa take koma zirga idan nan na ni nake gana gana ai ga hanya kana to bari in to ai dole in mata na gigice alfadari a ah, bari ta baki in ta zo ni ka fita farin ciki ya zo ni ya rabe a bango shi soyayya ta ci jan baki ta fuska ta sha ka tambayi ta ta gaskiya ladiduku ina jin tausayin yar uwarki safina irin halin da ta tsinci kanta a cikin gidan ni ma kaina ina tausayin ta amma babu yadda zan yi sai dai mu ta ta da addu'a kawai shine gaskiya kan sai dai mu ta ta da addu'a safina tana cikin wani hali gaskiya dai abun ba daɗi ko da yake rayuwa ce wata rana sai labari wata rana zaki ga kamar ba a yi ba ladidi hmm? wai to yanzu ina sakinan take ko Allah tana cin gida an saka ta aiki oh Allah sarki sakina Allah dai ya yi mata matsalan nan da take ciki wallahi ni kenan wannan abin da ake waya tana damu gaba ɗaya sai abu ya riga ya shafa min bakin jini sai aka kamar ni da ni ake haɗa baki ake wani abu kuma dan ni ake yin abin da kake ciki ka ba da dama dai ya ce Allah sai ya so wannan abu dai sai dai addu'a kawai yawwa ya zunci ya zuncan ranar sauran kin nan ita mana hidda kuma ba a karasa ba kuma sai wani abu yanzu ya kira ni kuma zai ma baki je dandali ba to <laughs> ita da take zancen sauran na ta garma garma ne a haba lalle sun zo da bayani kun zo da bayani wurin nan sakina sakina Sakina. ba nake ba karatu nake ina kina kike yi a karatu nake jawab sai ki ban amsa sai ki wani ku kirikiri da ido kina kallo na ko shegen ido a koɗe ki je ki kaiwa gwaggo rike da kyau kuma ki tsaya ki kwance a hanya ki fita kofar gida ki kwance ko ki shiga sauran makota ki kwance ki ci ko a ɗauki naman kai dan kin saba kwaɗayi da gwalaida 'yan lisuwa ma a nan ta ganki ta ƙare Mahulin kenan? A wuna cewa mayar mun da martani. Tinkiya uwar tinkele, kin san gidanku sai an kamo ki. Ai na zata haka zaki tafi da kirjin kansan kansan. Ki nuna musu kin fara kirgar dangi. kwana a ƙauye kwanan ƙauye fa barin tashi in zo in kwaɗa maka zogala a'a ba magana fa wani ya kuwa da su zogala na magana ce ta snack da kuma abin da zan canji da biyar. rayuwa ai ni sanasun na sani ban san snack ba a'a ba sanasun ba snacks snacks hmm. ni ban san wannan suna ba yaran da nake shigowa garin nan ba na haɗu wata yarinya na'am wata ta taimaka min da ba na zuwa. kai da gaske a nan ƙauyen na so kuma a ce na san ta wallahi da kyautata mata saboda ta kyautata ai an matan garin nan suna da kirki suna da kirki ina ma na san inda take bari ta muka sabon gida ya da dalla. <laughs> Ai kai Allah oh yaran nan. Haka ƴan Abuja suke cin wani abu wai shi masu masu Me me? Ai zo zo zo zo zo kamar ki ina ta kai min kuɗin na ina kika kai min kuɗi na wallahi in na ba da gangan na yarma kika ya kika ya kamar ki kamar ki ban huce fushin aike ba kamar ki aike ki da kuɗin shin ki je ki karɓo yau ɗauka ta ce na gama cika burina in sami 'yan samiri in siya in sa muku a ƙarƙashin gado ko yanzu miji ya fito na yi fito na fito da samiru mutanen unguwa su shaida su san cewa tallan da kike min ban wahal da ke a banza ba mun tara abin arziki kamar ki yanzu za a kai ki ɗakin miji za a samu bi ni in bika. ka jiya cikin kike ma asarar da kike wallahi wallahi sai na fanshi a cikin wata wata wata goma sha biyar ina zuba gashi 妈妈，对不起。哎呀！哎呀！ dan gyare-gyare nake ne ba na bacci da yawa irin wannan ya dan zagaye na yake faruwa ka ji wani iya yi nan kauyen bai fi ma garin naku mm, abuja ba Allah ya sa kan ki ai dole ki hakuri ki ji a ya fi ko ina ni ya ga mun ma abuja mun san kasan mu ta fi ko <laughs> ko dai mota mu zagaye garin da ke wai wai wai ni in ba zan motar ka ba ma ga kafa ta ita ce mota inda za ni ga kafa ai ba kawai ya sha <laughs> dai kun huta wata wani bangaren wani lokacin sha gaskiya mun sha wuya to kaga wannan yaro wai wani lokaci wai mun sha wuya tafiya da kafa na ba inda ba za ni ba nai mota a ba yaro in za ka dawo ka yi karfi ka dawo ka yi karfi duk lokacin zan yi tafiya in dawo gidan nan wannan zan sami shi lafiya kada sai na samu abin da ya kai min da hankali ya ya ya ake wani yalo ya kare to mm. ji ne kamar an yi sallama mm, sai na ji kamar an yi sallama shine sai na taho da sauri zan fito shine sai na zame a kofar ɗaki na fara karambaninsu ne fa na yara da in ka ce su bari ba za su bari ba ka ganta ita kamar tinkiya take in ta rinka bazar-bazar a cikin gidan nan har waje ka san halinta ko kai magana a banza sai dai sani in ta surutu makota na ji na baki na yayi tsaho ba zan iya magana sakina dubi girman Allah ki gaya min gaskiya wane ne ya kayyai Ladidi. dubi girman Allah ki gaya min menene gaskiyar abin da shi kenan na tattara kuma na fawwala ubu duk mutumin da yi dako ya dora sharri a cikin zuciyarsa ko ranar alkiyama kayan ne ya dora zai masa wahala saukewa kun gane abin da nake gaya muku ku zauna lafiya tsakanin kuma kula da duniya duk mutumin da ya aje sharri a cikin zuciyarsa wallahi tallahi ba zai nasara duk mutumin da ya gina alheri kuma komai wahala komai masifa wallahi tallahi shine mai nasara ba komai wannan abin da ya faru kuma sannan ku ɗauka yan uwan juna ne wani shaidani ya zo zai raba tsakanin to kar ku rabu sannan kuma a dinga kulawa da daddaren za a fito kafin a fito a hirji. da rana za a fito a yi hirji domin akwai shaidanin mutane akwai shaidanin aljihu wannan ai sako ne magana kake gayan mana kamar me me nayi in ka ba su kace a uzu billahi ni ce shaidani yake nan a cikin gida ni za a yi wa hirji ni ake neman tsari gani kuma ni wa ƴaƴana magana saurara Allah kyauta sallah sai kiran sallah ta zaki ganganci ki faɗa wallahi da hankalinki ya tashi a sararin subhanahu wa ta'alan nan wallahi da kin ga bacin rai da kin ga tashin hankali da na ƙara miki wata karayar bayan karaya na zata zaki kuskure ki faɗa kai amana ai na je gidan yarinyar nan na je na ga wata bakar wahala da take ta fama sha kai baka ga irin halin da matan ubar take bata ba to ainihin iya abin da yake bani mamaki shi ne eh. ita ce yarinyar da na gaya miki ta taimaka min a lokacin da nake shigowa garin ha sakinan ai ko mutuniyan kirki ce ai garin nan wato ƙauyen nan wato ita ce dai ta farko wace na yabawa ga haƙuri ga ba mutum kowa girma a sanadiyar ma wannan munguwar matar ubanta har ta sa ta karye ta karya ƙas a hannu amma fa ni iya eh. in dai ba damuwa fa gaskiya ne, ina son yarinyar da da gaske kake gaskiya ina son to in dai da gaske kake kan ba shakka ka kyauta za ka cire ta daga cikin mungun kangin da yarinyar nan take ciki to ni kam Allah da gaskiya ni da gaske nake to in dai haka ne to Allah dai kulla ni kam na yaba wa sakina saboda ita ce wato ta farko a ƙauyen nan duniyan kirki gaskiya da alama hmm. to Allah ya kulla Allah ya kulla in dai haka ne kam na je na same su gaskiya za a yi magana in dai da gaske ne wallahi in dai ka cire ta daga cikin kangin nan wallahi za ka ma samu lada daga Allah gaskiya tana cikin bakin wuya amin da san a garin nan idan aka ga Allah ya eh. an ta da gutsun tsoma da surutai to abinda nake so da ladidi duk wani saurayi ko kuma wani wanda ya tashi a cikin garin nan duk zancen da zake ta faɗa in dai a na ne ki sa wato ainihin hannun ki toshe kunnen ki karki ji shi matsala saboda sharri da ganin fi su shi yasa haka kawai suka dauke tsana suka daura mu saboda suna mana hasada eh ana hasada to ni kuma nace an Allah da ni da ladidi to fa mutu ne ka raba <laughs> eh duk ma wanda yake tunanin za mu rabu to ba mu rabu ba eh. bayan nan kuma ina so da daddare mm. zan biyo ta nan gidan zan dauke ki sai mu je dandali kin gane idan muka je dandali a bayan mun dan gama abin da zamu yi a dandali sai mu dan matsa gaba saboda akwai magana da nake so in gane. miki kin gane ai amma duk wani wanda zai ce wani ya madi a ta maganganu a kai na ki kyale su to shike ne sai a zancen auren namu aure kake da mu za a yi ladidi ki <laughs> za a yi aure kin san komai lokaci ne musamman ma aure za a yi mu je daga ki hanya wani ma a rufe yanzu kuma na a gani da ai yanzu na rufe fuskata ba su ganni ba fuskata ba su ai da san kaga dai zan jira a ah, ki da matsala idan <laughs> sai na zo idan wato a dalilin da yasa na ta na ce sai na zo gidan na e, wato abin da kai min gaskiya na ji daɗi matuƙa saboda duk wanda yake cikin irin wannan taimakon aka taimaka mashi zai ji daɗi magana ta biyu kuma ita ce daga wannan lokaci zuciyata take ta kiyasta mu wasu abubuwa sakamakon cewar ni na ji a raina ina saki kuma auren ki nake son amma ba fulata na kawai kamar ke zabiya ba a ce babu wani ba ko kuma wata magana tsayiya shi sa in tuntuɓa dai zai gaskiya ne na gode da jin ka. Eh. amma gaskiya ban ce ba ban ce a'a to sai da shawara ta ka kuma magabatan ka a wannan yayi daidai wallahi a guje ku zan turo su ma'ana kenan yanzu kin amince da abin da na zo da shi to naki na yi farin ciki ya hannun naki ne da sarki yanzu sai da yanci sai sun zo ko me zan ci <laughs> hmm? ba da ba da ne ba yadda ka ci ce na gaji I'm with the ba